tantôt, euh, tantôt changement, tantôt... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Babale da sauran abokan aiki muka sake dawo a cikin shirinmu na daren yau Laraba 4 ga watan Disambar shekarar 2024. A watannin baya aka yi ta kai komo tsakanin gwamnati da kungiyar kwadugo a Najeriya. kan batun karin albashi sakamakon bakar wahalar tsadar rayuwa da ta sha 'yan najeriya iya wuya tun bayan janye tallafin mai da gwamnatin tinubu ta yi inda a ƙarshe gwamnatin najeriya ta amince da biyan naira dubu saba'in a matsayin mafi karancin albashi to sai dai har yanzu wasu jihohi na noke-noken cewa ba za su iya biya ba kuɗin da ake kashe kan 'yan siyasa 'yan majalisu da gwamnati kanta kuɗin ya yi yawa ya na fitan hankali ne sai a kasance da mu domin jin wannan da masu sauran rahotanni da ke tafe muna kuma tafe da shirin na kasa da masu magana suka ce ba kasawa ba haka zalika za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan shin talakawan najeriya sun ga wato sun ga alfanun cire tallafin mai da gwamnatin najeriya ta yi da ta ce ta yi ne domin talaka lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a ranar Laraba cewa yar kwarya-kwaryar ne tsage ta wuta da aka kulla tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah na ci gaba da aiki. duk da cewa duk da cewa bangarorin biyu da ba sa ga maciji na ci gaba da auna junansu lokaci zuwa lokaci da sabbin har-har a cikin 'yan kwanakin nan blinken ya shaida wa manema labarai a gefen taron kungiyar tsaro ta neto a brazil cewa ana aiwatar da tsagaita wuta kuma muna amfani da tsarin da aka kafa a lokacin da wata damuwa ta taso game da duk wani zargi ko kuma kaucewa matsayar isra'ila da kungiyar hezbollah dukkansu na zargin juna da karyar yarjejeniyar wacce aka kulla tsohon mako guda don kawo ƙarshen faɗan watanni sha hudu da ya sanadin mutuwar dubban mutane a labanin da kuma haddasa rasa matsugunai da dama ga mazauna da ke zaune a ɓangarorin biyu na iyakar isra'ila da labanin an harbe hallahira shugaban rukunin kamfanin inshorar lafiya na united health Uh, Brian Thompson a safiyar Laraba a wajen wani otal da ke tsakiyar birnin Manhattan jim kafin wani taron masu saka hannun jari na kamfanin, in ji kamfanin a cikin wata sanarwa da ya fitar. harbin ya faru ne da misalin karfe 6 da minti 40 na safe a wajen hilton da ke titin 6 avenue inda ake gudanar da taron jessica tish ita ce kwamishinar 'yan sandan birnin new york It appears the suspect was lying in wait for several minutes. Ga dukkan alamu, wanda ya kisan ya jira Thompson ne tsawon mintuna da dama yayin da ya zo shiga don zuwa wajen taron sai dan bindigar ya bi shi a baya ya harbe shi. An kai Thompson wani asibiti da ke kusa inda aka tabbatar da mutuwarsa. Tuni 'yan sanda suka kaddamar da farautar wanda ke da alhakin kisan Thompson mai shekaru hamsin inda bayanai suka nuna cewa mutumin da ya kisan ya rufe fuskarsa. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane dubu talatin ne aka tilasta ficewa daga gidajensu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa a kudancin kasar Thailand, inda adadin waɗanda suka mutu ya kai zuwa ashirin da tara kamar yadda jami'ai suka bayyana a ranar Laraba. An yi hasashen ƙarin ruwan sama a kwanaki masu zuwa, wanda tuni ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliya. idan inda a yanzu ya shafe sama da gidaje 155 a cewar sashen hudda da jama'a na gwamnatin kasar thailand kakakin ma'aikatar lafiyar thailand ya faɗi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa lamarin ya shafi larduna biyar inda ya tilasta sama da mutum 33 barin gidajensu daga ƙarshe jam'iyyar swapo mai mulki a ƙasar namibia ta lashe zaben shugaban ƙasa kuma za ta kasance shugabar ƙasa mace ta farko a ƙasar kamar yadda sakamakon da hukumar zaɓe ta fitar a ranar talata ya nuna nandi nintawa mai shekaru 72 da haihuwa ita ce mataimakiyar shugaban ƙasa ta yanzu nasarar da ta samu za ta kara tsohon shekaru talatin da hudu da jam'iyyar swapo ta shafi tana mulki tambayan da ta jagoranci namibia wajen samun yancin kai daga mulkin wariyar launin fata a afirka ta kudu a shekarar casa'in. ta samu kusan kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasar kamar da hukumar zaɓe ta namibia ta bayyana nandi nindatwa tana buƙatar ta samu sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada don ta yi nasara babban abokin hamayyarta a wannan zaben shine pandulini itula daga jam'iyyar patriot for change ipc wanda ya zo na biyu da kusan kashi 26 na ƙuri'un da aka kada Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla shirin zai ɗauko sahu ne daga batun yajin aikin ma'aikata a Najeriya. Inda bayan janye tallafin mai da gwamnatin Tinubu ta yi, ma'aikata da sauran talakawan ƙasar suka tsinci kansu a mawuyacin halin tsadar rayuwa da sauran fitintunu da ya kai ga kungiyar kwadugo ta afka faɗi tashin neman ganin an ƙara wa ma'aikata albashi kan ɗan abin da ake basu inda a ƙarshe gwamnatin najeriya ta amince da biyan naira dubu saba'in a matsayin mafi ƙarancin albashi to sai dai har yanzu ma'aikata a wasu jihohin ƙasar ba su gani a ƙasa ba lamarin da ya kai ga ma'aikata tafiya yajin aiki ga kuma matsin rayuwa da ke ci gaba da ƙaruwa a ƙasar kamar wutar daji akan haka ne na ji ta bakin profesa muhammad bello magaji na tsangayar ilimin shari'a a jami'ar amurka ta najeriya da ke yola a gaskiya kan abubuwa ba sa tafiya daidai ta yadda za a ce ba za a samu irin wayannan matsaloli ba don kowane eh, ƙasa in ta yi ƙoƙari ta gyara tattalin arzikinta takan samu irin wayannan matsaloli haka su yanzu kamar najeriya da aka ce za a yi ƙarin albashi ɗinnan nan to kin ga a doka dai an ce oke kowane shekara amin shekara uku hudu a yi yi ma dokan ƙarin albashi yaran fuska to yanzu da ana talatin yanzu an ce saba'in to kuma saba'in din nan da aka kara wasu jihohi gaskiya ba za su ba suna da ƙarfin yi wasu kuma suna da karfi su rivers da inugu da sauran suna da karfin ƙara wayannan albashi wasu kuma ba su da ƙarfi to kuma dole za a samu problem da yawa dai tattale da wannan tsarin albashi saboda tattalin arziki ba na najeriya na jihohin ba ɗaya ba ne gwamnati ya kamata ta yi tun farko jihohin da a tafi tare a tabbatar cewa eh wannan abun an yi shi kowane jiha za ta iya ba da wannan albashi amma kawai an je gwamnan tarayya ta yi abu ta kuma ce a eh, gwamnatoci su yi gwamnatocin nan ba karfin su ba zai zama ɗaya ba kamfanoni da suke ma Najeriya da ake cewa su ma su yi duk ba karfin su ɗaya ba saboda haka dole ne mu ta samun irin waɗannan matsaloli. A to ba baka ganin wasu za su ce a ƙasarin Najeriya da za ka samu ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa suna ansar maƙudan kuɗi a matsayin kuɗin allowance allowance ɗinsu da kuɗin albashinsu ba a taɓa cewa ba a da kuɗin biyansu ba. sai talakan ƙasa ma'aikaci ne za a ce ba a da kuɗin da za a biya shi idan ka duba da irin kuɗin da 'yan siyasa suke karba waɗanda suke rike da ofisoshi kama daga kansila zuwa ciyaman na local government zuwa 'yan majalisu na jihohi da na tarayya da sanatoci da gwamnoni idan ka ga yadda suke facaka da kuɗi da kuma kuɗin da suke karba a matsayin allowance allowance kana ganin ya isa hujja shi talaka ɗan najeriya ma'aikaci a ce ba kuɗin da za a biya shi dubu saba'in kacal a wata wallahi babu babu wani hujja Eh, kwarai na yadda da cewa kuɗin da ake kashe kan 'yan siyasa 'yan majalisu da gwamnati kanta kuɗin ya yi yawa ya na fitan hankali ne wanda ba daidai ba ne a cewa babu kuɗin da za a biya ma'aikaci dubu saba'in kacal saboda mai don wallahi kuɗin da ake biyan wayannan ma'aikata to ko ni ina gaya miki ni a farfesa ma da abin nawa ake biya na amma idan ka ji kuɗin wani ɗan siyasa biliyoyi da ke karba ai ba bai kamata a ce wai saboda dubu saba'in an kasa biya ba har gwamnati har a shiga yajin aiki a samun wasu matsaloli rabon tattalin arzikin ƙasa shine dai kawai ya kamata a yi wanda eh, za a samu zaman lafiya insha Allah. To sai mu ce Allah ya amince. Profesa Muhammad Bello Magaji na Jami'ar Amurka da ke yola a Najeriya kenan a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata uh, a voa africa a kan mita 200.5 ba ga haka dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com gaba a cikin shirin zamu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan ko talakan najeriya ya ga alfanun cire tallafin mai da gwamnatin tinubu ta yi da ta ce ta yi ne domin talakan kasar ya walwala lambar dai da za a kira ita ce alamar tarawa sai ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. yayin da ake shagulgular ranar masu bukata ta musamman ta uku ga watan Disamba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi ƙasashe akan bukatar baiwa nakasassu damar shiga sha'anin shugabancin al'umma. Ko wanda addifisan intellectual ko ko yara wanda makafi na kuma kurame na an hison a bar su su da kansu su kirkiro ƙungiyar su na kuma za su zama shugabanta kuma su ta yi su yi da fandirkin su su da kansu ba wani ya kama musu ba. Za mu je Saudiya domin jin yadda wani eja ɗan Najeriya ke ɗawainiya da jama'a musamman bakin da suka je ƙasar da sunan ziyara. Na duba na ga girma ya kama kuma ga ba sana'a sai na kama hanya sai na taho ziyara muna da 'yan uwa a Kano daga nan kuma Allah ya yi min sanadi na zo Saudiya 94. A shekarar 1992 ne Majalisar Ɗankin Duniya ta ware ranar uku ga watan Disamba domin tunatar da gwamnatoci da ƙungiyoyi akan maganar kyautata rayuwar nakasassu. Matakin da ya zaburar da ƙungiyoyi masu bukata ta musamman wajen fafutukar neman haƙoƙi su kuma ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban jama'a. batun shigar da nakasassu a harkokin shugabancin al'umma ne abinda aka karkatar da akala kansa a albarkacin zagayowar wannan rana a bana. Shirin ya nemi jin halin da masu bukata ta musamman ke ciki a jamhuriyar Nijar. sunana musa nasara sakatar general na ƙungiya ta ƙasa ta persona Handicapé federation nigerian de persona handicape tamkin bana kuma yana bisa leadership duk abin da za a yi kamar na mutane ba su bukata na musamman a dama da su a wajen aikatawa kamar aiki a tare da su kuma wajen a ta yi kama a evaluation ko ko icv a yi ta da su saboda su suna da suna da mutane cikinsu wanda suna iya ta tahiya su magana da sunansu a yi wani zamani wanda uwayenmu na gaba. ko koyannenmu na gaba suna ka magana da mu amma yanzu duniya ga ta waye wadda za ka isa ko wanda addifisan intellectual ko ko yara wanda kama makafi na kuma kurame na to duka an su a bar su su da kansu su kama ƙungiyarsu su da kansu ba wani zai zakwa ya ce bari ni zan kama muku don in hiddo muku incin ku a'a a bar su su da kansu su kirkiro su suna kuma za su zama shugabanta na kungiya tasu watan kuma su ta yi su yi defandrikin durwakinsu su da kansu ko kowace irin na kasa gare ka ko kaka kake ta bukata ta musamman to a bar ka kai da kanka ka ta yi ka hiddo kanka inci ya yi wani ya ta yi magana da sunanka To daga Nijar za mu tafi Saudiya inda Alhaji Husaini mai gombawa wani dan asalin Najeriya mazaunin ƙasa mai tsarki ke yi wa baƙi hidima. saɓanin yadda galibin nakasassu ke zuwa saudi da sunan bara bakon shirin ya je ne ainihi a matsayin eja kuma mai masaukin baki kyautatawa abokan haraka ya sa haji usaini ƙara samun karbuwa a wajen jama'arsa a kashin farko na hirarmu da shi ya yi takaitaccen tarihin rayuwarsa ni ne usaini akwai hassan allah rasuwa tun muna yara an haife ni a gombe state wani gari da ake kira lubo 1978 daga ƙarshe iyayenmu suka shigo da mu muka girma a angon abuja locus kafin da shiga makaranta shekara na bakwai allah ya kawo larura ina yaro na karye ta kariya kuma allah sa wannan kariya da ta kawo mun sanadi na hannu ɗaya daga farko da ina yaro ma dama na rungumi kaddara na ce allah ne ya kaddara mini kuma a haka ne na sa kaina makarantar primary school gabas da bolari wanda ake kira kamara primary school 1985 alhamdulillah na gama primary school dina 1991 daga nan kuma na ƙara neman wata makarantar da ake kira atc arabic teacher college da ke gombe amma da ke ba ƙarfi ne nake ta ƙoƙari kuma daga js1 da allah ya sa ban yi gaba ba sannan daga nan na ƙara ɗorawa a makarantar allo a nan anguwar idi da ke ainihin vocational wajen wani babban malami allah gafarta masu sunan shi malam hassan biri to daga nan kuma sai allah ya sa na duba na girma ya kama kuma ga ba sana'a sai na kama hanya sai na taho ziyara muna da 'yan uwa a kano daga nan kuma allah ya yi min sanadi a na zo saudiya 94 kuma haka nake komawa ba na wuce wata uku a na kasa bai sa na yi bara ba sai ya kasance na kama wankin mota a kawo shi daga nan kuma allah ya sa na ƙara dawowa nake siyowa wani kaya irin na samari da ake kira boutique kumama nake kawowa kuma nake sayarwa haka da hannu na nake wankewa nake gogewa nake saidawa haka nake biyan makarantar yarana nake biyan haya nake biyan komi sannan gidana ɗaki biyar ne iyalina ba fita take ba to inda na koyi sana'an alhazai kuma sauran ɗakunan sai na ke ba wa alhazai masu mata in sun zo da haji ko umara ina ci gaba da wannan sana'a sai na koma hotel kuma ina tare da abokanan harka irin na ejoji daga nan kowa akwai mutane da dama suka ganni suka ɗauke ni bisa ga amana na musu aiki suka ji daɗi agent agent haka za ga wannan ya kira ni ya ce to sai ina so ka zama wakili na wambawa ina so ka zama wakilina aikin nan dai na kai shekara sha biyar ina yi To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Alhaji Hussaini mai gombawa Eja mai masaukin baki a kasar Saudiya da Malam Musa Nasir na ƙungiyar makafin niger. sai producer Julie Lazarus Grisham ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. To madalla an gaida Malam Sule Barma sai a tara mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma lokaci ya da zamu buɗe muku waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Maudu'in namu a yau dai shine shin talakawan Najeriya sun ga amfanin wato cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi da ta ce ta yi ne domin talaka? lambar da za a kira kamar yadda aka saba to yanzu ga wani kiran nan daga kwantagora dawa muke magana injiniya mai gero makeri barka da marece muna sauraron ka shin cire tallafin mai da gwamnatin najeriya ta yi da ta ce ta yi ne dama domin tallaka ya walwala cire tallafin man ga babu ci gaba ga talakawan najeriya illa bala'i ɗaya jawo tsadar komai hawa farashi ta faru dan mu haka ba mu gani a ƙasa ba ba ma kunhwanin da an ka samu cire tallafin mai hajiya hawa to yanzu me shawara ku me shawara ku me fatan ku yanzu game da cire tallafin mai an kawo mana yan ƙasa Najeriya to babu komi in ban cin wahala babu abin da ya haddasa cire tallafin mai Najeriya hajiya hawa to Allah shi kyauta na injiniya mai gona makeri kwanta gona jihar Niger to madalla injiniya yanzu bari mu tafi jihar Kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dinawa daga nan jihar Kwara a gaskiya da tallafi ba wani alfanu da shi talaka ya gani illa an jewa talaka cikin wahala an karasa cikin kunci ko mina na ya tsawala abubuwa sun taɓarɓare ba wani sauki wanda talaka ya gani muna fatar Allah kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli muna ta fatar inda ana son talaka ya samu sa'ira to a dawar tallahi. To madalla muna godiya yanzu bari mu tafi jihar Sokoto ita ma dai a Najeriya da muke magana. kuna tare da baban fatima garin nasko gangam to baban fatima batun cire tallafi kun fara gani a ƙasa? eh mu fara ganin wahala mana don ba wani alheri da ya zo mana mu a cire tallafi ba masifa ko lokacin da akwai mai tallafi din an ce wasu tsararru a kacin wannan kuɗin to sai yanzu mu an gane cewa a shema hashin kuɗin kuma na ci wannan kuɗin tallafin to sun ka zo sun ka cire wani suna wai za su yi gyara to suka tun lokacin suka samu cikin gama ciwo har yanzu cikin wuyo Allah mu yi kuma mutum a lokacin da ake ta ba mana da na son kai ba. To Allah shi kyauta bari mu tafi jihar Adamawa. Jihar Adamawa dawa muke magana. Ina magana da magajin ya ji tsara gangawa. Malam magajiya batun cire tallafi da aka cire dama an yi ne domin talakan Najeriya ya ji daɗi ya walwala yaya lamarin ya kasance. a alal hakika gaskiya maganan jin daɗi kan babu a wajen talaka to madalla bari mu je ga to yanzu menene me kuke kira me za ku so a ce an yi da kila maimakon ci da tallafin tunda yanzu an gwada kun ci ku gani a ƙasa ba menene shawarar ku ga gwamnatin Najeriya eh shawarar mu shine alal hakika ya kamata ya kasance ainihin an kyautata wa al'umma to madalla muna godiya malam magaji yanzu bari mu lula zuwa sokoto da muke magana kuna magana da hello magana hello dawa wa muke magana daga sokoto daga jihar bauchi to mun tafi bauchi kenan dawa muke magana daga bauchi garin yakuba hello to da alama dai layukan sun yi tutsu masu saro na da ake kira dai alama tarawa daya biyu sifili biyu to bari mu je kebbi daga kebbi dawa muke magana ya kira magana da da asabe mai fata daga yawuri kebbi state mala da asabe barka da shigowa menene aka gani a ƙasa game da batun cire tallafi mai da gwamnatin najeriya ta yi da ta ce dama ta yi ne domin talaka ya ji daɗi saboda wasu ke wawura kuɗin to can an ce ko suke bawo da kuɗin yanzu da aka ce da aka ce da tallafi ina kuɗin suke ni a cire tallafi kuɗi suna zuwa ga 'yan tsiraru na'am to yanzu da aka cire tallafi ina kuɗin ke zuwa wannan cire tallafi ina ga miki babu abin da ya haifar illa ya haifar da yunwa da talauci da damuwa da matsi da rashin aikin yi wannan gwamnatin ba ta san inda ta na aka da ba ma billahi la ilaha illallah to Allah shi kyauta na'am Allah shi kyauta yanzu bari mu tafi jihar Naija Assalamu alaikum da muke magana daga jihar Naija a Najeriya. a hawa shirin injiniya mai girma makeri kwata gore ne ya dawo wato irin tallafin ga a Najeriya babu wanda sun kamo da mayan ba gwamnoni ba. saboda su ake tuna ma kuɗi na cire tallafin masu da bushashe shur suna dama. To ai an ba su ne dama to mal injiniya ai an ba su ne dama ai don su taimaka wa talakawan jihohinsu yadda talakawan jihohi za su sakata su wala su ta walawa cikin kwanciyar hankali. to hajiya a washe ko tsaro ba su ba talakan Najeriya balle su tallafa mai don haka su ɗaya ke cin kuɗin tirin tallafin mai amma shi talaka bai gani a ƙasa ba ba wani alherin da gani a wani gwamnati talakan Najeriya hajiya a washe To Allah shi kyauta yanzu bari mu tafi makwabciyar jihar Sokoto wato jihar Kebbi da muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam wa rahmatullah. kuna magana da bala na buta na samu na kashen da local government kusa da ni kuma ina tare da isa da gada to gaisuwa da fatan alheri gare ku baki ɗaya muna sauraron ku kan wannan batu na cire tallafin mai da yanzu an shafe sama da shekara guda shin kun fara gani a ƙasa hello hello kun fara gani alfanun cire tallafi a najeriya eh, mai magana daga bauchi zai alhaji ne disko bakin kasuwar gambaki karamar hukumar katagum azare jihar bauchi to madalla muna sauraron ka ah, wallahi batun cire tallafi mun ga sun ga wahala a kasa turmis tafiya nan da nan ta fi karfin talaka wannan cire tallafi a ah, bai mana daɗi ba domin ba wanda baya ji a jikinsa da gwamnati tana bayanin cewar wasu tsirari ne suke moran tallafin ashe kowa iya moransa sai da aka cire muka ga cewar kowa iya moran wannan tallafi don allah dan annabi gwamnatin tinubu ya tana kaunar al'ummata ta ji daɗi ta dawo da tallafin don kowa ya ji walwala karshe mai magana ta isle mai disco bakin kasuwar gambaki azare jihar bauchi tarayyar najeriya to madalla sila mai disko da fatan gwamnatin tinubun ta ji kuma za ta saurare ku yanzu kuma sai jihar nasarawa dawa muke magana daga jihar nasarawa jihar nasarawa kuna magana da tukur dan sarki rangan da gwarba local government sokoto state tukur dan sarki batun janye tallafin mai da gwamnatin najeriya ta yi wanda ta ce dama ta yi ne domin talaka shin talakan ya fara gani a ƙasa magana ta gaskiya ba mu ga komai a ƙasa ba magana da tallafin mai gaskiya an shiga kunci ba kaɗan ba yana da kyau gwamnati ta yi ta yi nazari ta duba ta gyara domin gaskiya halin da ake cikin ƙasar nan ba ƙarfi ba ne wani bai iya cin abinci sau biyu sau uku a rana ba balantana har shi wani luri ke gabansa ina fata ubangiji Allah ya gyara to amin to amin ma da lamalan tukur yanzu bari mu shiga makwabciyar najeriya wato jamhuriyar niger da muke magana daga niger eh, assalamu alaikum hawan shari alaikum salam magana umma mala alin shugaban kulub da ifan ka dogon dutse Masha. Abinda an nawa ra'ayi na bisa ga wannan tallafi da aka cewa Tinubu ya ɗebe. Na'am. Bisa talakan Najeriya sun gaba da sun ga arkani sun ga tsadar rayuwa za a ta ɗebe tallafi. Ina wani ma ga ɗebe tallafi kan ma ne da ya shi na so. kullum babu dai wallahi ya mai da kasar Najeriya baya shekara guda da wata bakwai na amma ga shi nan cikin Najeriya wallahi an nan kuci. Na gode mu da Amerika umma ma la'ana da gudu gumi a cikin jahorar Nijar. To madalla Allah shi kyauta yanzu bari mu je Katsina. Dawa muke magana daga Katsina. Eh assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alaikum assalam rahmatullahi. Eh kuna magana shugaba Iliya ne kan tiji shayi garkin da rajiyar Katsina. To shugaba Iliya muna sauraron ka batun cire tallafi yaya an fara tsotsan zumar cire tallafin da aka yi? Mu da gaskiya da mu kira ga shugabannin mu da ku jaure su na da wannan tallafi domin talaka da al'umma don kan tafiya nan da na maza ga an samu don gaskiya yan kudade kadan ba su isaka duka dai daga cire talabin mai muna a da su duba biyayyar da talaka suke cikin wani hukumi haka. to madalla Allah shi kyauta madalla muna godiya da ra'ayinku da kuka bayyana kan wannan batu na cire tallafin mai to madalla yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama domin sauraron takaitattun labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a ranar laraba cewa yar kwarya-kwarya yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla tsakanin isra'ila da kungiyar hezbollah na ci gaba da aiki duk da bangarorin biyu da ba sa ga maciji na ci gaba da auna junansu lokaci zuwa lokaci da sabbin hare-hare a cikin 'yan kwanakin nan bilinkin ya ce da manema labarai a gefen taron kungiyar tsaro ta neto a brussels cewa ana aiwatar da tsagaita wuta kuma muna amfani da tsarin da aka kafa a lokacin da wata damuwa ta taso game da duk wani zargi ko kuma kaucewa matsayar an harbe har lahira shugaban rukunin kamfanin inshorar lafiya na united health brian thompson a safiyar laraba a wajen wani otal da ke tsakiyar birnin manhattan jim kafin wani taron masu saka hannun jari na kamfanin ji kamfanin a cikin wata sanarwa da ya fitar harbin ya faru ne da misalin karfe 6 da minti na safe a wajen hilton da ke titin 6 avenue inda ake gudanar da taron sama da mutum dubu talatin ne aka tilasta ficewa daga gidajensu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa a kudancin kasar thailand inda adadin waɗanda suka mutu ya kai zuwa tara kamar yadda jami'ai suka bayyana a ranar laraba an yi hasashen ƙarin ruwan sama a kwanaki masu zuwa wanda tuni ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliya inda a yanzu haka ya shafi sama da gidaje biyar a cewar sashen hudda da jama'a na gwamnatin kasar thailand Jam'iyyar Swapo mai mulki a kasar Namibia ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta kasance shugaban kasa mace ta farko a kasar kamar yadda sakamakon da hukumar zaɓe ta fitar a ranar talata ya nuna. Nandi Nindatwa mai shekaru 72 da haihuwa ita ce mataimakiyar shugaban kasa ta yanzu. nasarar da ta samu za ta kara tsawon shekaru 34 da jam'iyyar swapo ta shafe tana mulki tun bayan da ta jagoranci namibia wajen samun yancin kai daga mulkin wariyar launin fata a afirka ta hudu a shekarar 1990 to masu saro a nan kuma muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr bill a washe muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safen ku.